الله أكبر الله أكبر da Allah ban san shi ba marainiya a cikin irin kunci da kuma tsananin rayuwa da ta tsinci kanta tunaninta ya fara lissafin karkatowa labarin da ba shi ya kamata ba a inda lissafi yake ta yi tunanin cewar maraicinta ba shi yake nufin maraici ba domin ta yi kokarin tsayawa da tun duniyar kafanta. Mabarkina ta Marainiya. Ka ji tsoron Allah. Ka ji tsoron mai tsoron Allah. kuma ka ji tsoron wanda zai hada ka da Allah. Mariniya! Addu'a shi ne kawai za mu ci gaba da yi. Allah da ya halicce ta ya fi ki santa. Hakika duk wanda ya rasa mahaifi ko mahaifiya ya yi babban rashi a rayuwarsa. Tunda kana zargin ta gaya masa ni ma ka gaya mu in san da zan kulla wannan. Wai kina nufin ba su nusu kika aura ba? sako da lungu babu inda kafar ta bata shiga ba sako da lungu babu inda bata sa kanta ba sai ke kash a inda lissafin ta yake ta yi tunanin cewar idan ta barwa Allah komai to Allah shi zai yaye mata kuma hakika haka lissafin ta yake marainiya Mary chaka chaka Mary kai ta kuci nan kamda yana nufin cikin da ke jikinki ba nashi bane ka bada kulawarka ga wanda ya baka kulawa ka damu da wanda ya damu da kai haka zalika ka so wanda ya so ka na san marayin ne alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un mashirin wannan shiri da kuma labari awwal uba kwakwatawa tsara labari kawu na lagos awwal uba kwakwatawa mataimakin mai bada umarni awwal hadimi wanda ya bada umarni ibrahim bala marainiya wane faru marainiya renan allah marainiya ikon allah marainiya lissafi na ta daban yake marainiya na kuka komai an kai muke Allah na kallo Abba Hajiya tana ɗaki Hajiya tana ɗaki wallahi ya ce tana ɗaki Marainiya Marainiya tashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi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 numfashi rai kuma an kira nan sa eh an kira wayarsa ba a samu ba amma zuciyata tana gaya min kamar ba lafiya ba kuma sai in yi tunanin kamar illa in ba lafiya ba sai a kira mu ai mana bayani to kudaden da suke cikin aljihunka kai mana taransifa zuwa cikin aljihunmu to wallahi ba zai yiwu ba ba zan yi asarar da binnan kuɗi haka ba kawai ina ganin ka je kar ka ƙara shiga sha'anina. Ina fata ina magana da Alhaji Abdulsamad. Kuɗi sun shigo da kyau. Lallai kuna buƙatar aikin ku. Zuwa yaushe za ki fara mana aikin nawa? Zuwa sanda na gama tatsa Jabir. Bashir ya taimaka miki kin tatsu kuɗi a hannun Jabir. Mu kuma kin ba mu umarni mun kwace kuɗi daga hannun Bashir. Zuwa yaushe ne zaki gama tatsar nasa? Zuwa sanda na gama karya arzikinsa. to ta yaya zaki fahimci karayar arzikin nasa daga lokacin da na bukata wani abu a gare shi ya gaza yi min Allah da Allah dawo mana da lafiya ba abin da ya same ka kuma wallahi ba za mu taɓa yafewa wanda ya saka ka cikin wani hali ba gaskiya ne kuɗaɗen da suka karɓa naira miliyan biyu suka karɓa a matsayin kuɗin fansa naira miliyan biyu Allah miliyan biyu ai ko miliyan biyu ba na ai ba komai ba na bane akwai Allah ai Allah ya saka maka ba bacci hmm, miliyan biyu ta Abin ya yi Ya yi Kuɗinka ne na dawo maka da shi. Naira miliyan biyu. To amma me amma me yasa ka dawo da waɗannan makudan kuɗi duk da cewa kai ba mutumin kirki ba ba mutum ne mai garkuwa da mutane eh bai zama lallai ka gane fuskata ba amma ni na san ka kuma na gane sunanka ina ɗaya daga cikin mutanen da ka kubutar daga gidan yari watanni shida da suka wuce shi yasa ni kuma na ci alwashin ko da zan rasa rayuwata ba zan bari a cutar da kai ba don allah ranka ya daɗe kai min afuwa abin da na aikata maka ni ba kai min komai ba kuma ka daina neman yafiya a gare ni kawai dai abin da yake ban mamaki shine kana maganan na kubutar da kai kuma abin da ya ban mamaki ka canza wata harka ka dawo harka ta garkuwa da mutane kuma bayan ba a cikin wannan harka kake ba kuma sai gashi ka dawo baka tunanin wannan harka da kake ta ƙara mai da kai gidan gidan yari ban taɓa yin kidnapping ba allah ne mahaifan mu rasuwa suka mutu suka bar mu biyu da ni da yar uwata ita kuma sai allah ya yi ta samu larura larurar kuma ta shafan aljanu ina ta kai yanda zan yi in neman mata magani na rasa kudaden hakan ne yasa na koma cikin harkar daba ina kwacewa wasu mutanen su sannan da haka kuma sai na koma harkar garkuwa da mutane kuma bayan ka zo na gane fuskarka shine na ci alwashin ba zan ci amanar ba ko da ku zan rasa rayuwa yin nadama bayan aikata kuskure ba shakka tabbas wata alama ce ta yin nadama cikin imanin mutum duk mutumin da yake so imanin imaninsa ya ɗaure sai ya kasance mutum mai imani da tausayi da juriya da sakayya da imani da kuma mafificin alkhairin da aka yi masa ya zama mun dole na kubutar daga rayuwarka daga halin kunci don haka zai iya jefa ka cikin wata mummunar hanya na gode na gode na gode shawo ya ci amana ta abin da yasa nake ƙaunar shawo shawo mugu ne ni mugu ne ina son mugu dan uwana amma shawo ya zambace ni ni ban zambace shi ba to wallahi shawo sai na nuna ma bambancin kaifin wuka da na reza to wallahi shawo ya sai diga da sheburin da zai haƙa kabarinsa don da kansa zai haƙa kabarinsa ya shiga ku kuma shashashai banzaye garori muna tare da ku ku sako min shi abu ku kawo min shi kun kasa dalla matsa rufe mun baki kai ɗage ba abu kai ka iya rashin imani da wuka amma yanzu baka iya harba ba. tauba dalla matsa banza bash kuje zan fita farautar shawo da kaina ka je gida ka ta da kai da fulo ka yi bacci ni zan farmakin shawo da kaina ha ha yanzu walan nan a ce ba za ki bani goban dala ba dan aikin na kake bukata ko kuwa aikin kake so duk da aikin mijin amma wahalar da na sha a raba da ni na jaji a raba da kai taɓi jan to ko san maka ba zan yi ba idan ka ji haushi ka daina yi mana aikin ka koma ka nemi wata taimako Kuna wani takama da fankama, to wallahi sai in tona maki asiri ko da yake kuma hakan ba kuskure ne idan tukunya ta ce za ta yi bori to kanta kawai za ta bata kake kallo na Allah ma tsara bude mun gaban motar can ka ɗauko min jakar da yake karbe min waya hannunta oga ba mai gida zaki wani yake tahowa Jirge ya ci amana ta ya cuce ni ya zambace ni ya min halin masu wahala shin waye wannan kuwa Jirge shawo abun haɗa tsuntsaye wayarsa ma ba ta shiga kuma ya karɓi gogi gaskiya man na ganshi ko da walakin ne na ganshi a bakin lafi sa gyara to daman na gano shi ya sa gyara watakila yana tunanin ka gaya min ne me ke batu me ke faɗi? me ke faruwa dirka sauraron ka nake shawo mai wahala ne eh. kalli yadda na yi wa shawo gata eh. amma ni zai ci amana ta ya zuba da gogi abin da ya sa na zo na kawo ma shayinsa sabida na san mai tsatsuba ne kai mai tambaya ne zai mun wahalar gani amma kai dirka ba zai ma wahalar gani ba to ina buƙatar shawo ina son ku kawo min shawo ba a cire fuffukensa ba ko ɗaya yana tashi za ku kawo min shi ya shigo ta kwalkwali na sauran bayani kuma na goginka. To yaya ni da ka sani aiki karshen ta ma aikin da kuka je kuka yi kuɗin ma za su kai ma a biya ni aikin da zan yi ko kuma ba su kai ba zan kyara ma a gaban timawa ba eh. in ka zubo da shi eh. zan baka goginka lakadan ba ajalan ba na san ko akawun baka da shi zan baka goginka ba wannan magana ya ake ciki to me za ka bayar zugun ɗinka baka da matsala ba zan kyara ma zugun nawa ba ne amma ba ka da matsala kaka damu ka je kawai so nake in fasa kwakwalwarsa da ta kaka ba har ka wuka ba ci na zuba sai na ji ka dirka na sa na mashaya iska Rai da numfashi kauna, rai da numfashi kauna, rai da numfashi kauna soyayya ba mutum a da da a fatan dai babu kowa a kusa da mu. babu kowa duk suna wancan shashin ni ka san me an yi abin nan ko zai yi kada mu jifan gafiyan bai dufa a ba damuwa zai yi Ina ga mai kake da shi kina Allah ya taimaka amin amin Dama na sani, tun da ruwa can fara ban ganka ba. ka kana wannan kayan ki bari ga miki wani abu wanda baki sani ba ganin buzo a masallaci ya yi ishtinki ya ta da shiga hankalinta dan haka ki kiyaye dazu dazun nan ne asarar naira miliyan biyu ban san za ta dawo ba kuma ta dawo gare ni dan haka babu wanda ya isa ya talauta mutum ko ya azurta ba ce ubangiji dan haka ki kiyaye ta kar ka yi tunanin ka tsallake tarkon mage da ɗera. mafarki na ba zai taba cika ba har sai na ga na tsiya ta arzikinka har in baka biya min bukata ta ba ki ma ku dare daga wannan mummunar buƙatar taki na sha giya miki ba wanda ya isa ya azarta wani ko ya talauta wani face ubangiji dan haka ki kiyaye aikin jaki cin ciyawa kashi kuma wannan wa kare dan haka ki kiyaye rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi numfashi numfashi numfashi na kamu da sanki yar uwa karki adani rai da numfashi rai da numfashi karki bar ni jani da kin kira an za ki ganni dan Allah karki kare ni rai da numfashi rai da numfashi kwaci ne kwace-kwace wani abu wanda baki sani ba ganin buzu a masallaci ya yi ishtinki ya ta shiga hankalinta idan haka kiyaye dazu dazun nan ne asarar naira miliyan biyu ban san za ta dawo ba kuma ta dawo gare ni don haka babu wanda isa ya talauta mutum ko ya azurta ba ce ubangiji don haka kiyaye ki ma fidda dare daga wannan mummunar bukatar taki na sha giya miki ba wanda isa ya azurta wani ko ya talauta wani face ubangiji don haka ki kiyaye aikin jaki cin ciyawa kashi kuma wannan abubuwa kai don haka ki kiyaye rufaida lafiya me ya faru na ce maka babu komai ni ne mafi cancanta a san halin ko ba raba kuɗi shi ba. Haba malam, haba. Haba, haba, haba, haba, haba haba, Haba haba, na ce ba raba su ba wai la'anta ta ka min ne da ka la'anta min ita ne malam to ba na ce miki kar ta kuma zuwa gurin yaron nan ba to malam in bata fita ba ajiye ta zame muna kallon ta malam malam ka bari mana ha'a la'anta min ita za ka yi ne to yanzu ban san kamar doka a gidana ba kenan ko aure da ita zamu aure da ita amma ga mutumin da ya cancanta wannan shi bai cancanta ba bai cancanta ba malam Mai Misa, Abba ba ya san aure na da Abdul Samad. Ba komai ba ne kawai bakin ciki ne. Bakin ciki ne kawai. ke yi haƙuri. Idan da rabon ƙaran kwanan sauro sai ya cije ka ka kai mishi hannu ka kashe shi. Umma. To idan wani lokaci idan eh, abin da wani kai na bana iya da sai na samu mutane da zuwa a taimaka musu to amma da kake barin ta a gida in rashin lafiyar na ta yi tashi ba ta gida eh idan lokacin rashin lafiyar ya tashi lokacin na kan fi ta a gida sakamakon ba ta iya yi ba ta tafi lokacin tana yi kuma za ta fita kuma ka kai wani lokacin da ka fita waje ba na ba ni shi sa sai so amma ina kake karɓar masa malami eh, a gurin wani malami da sunan shi malam sami a wajen shi ke karɓa to ina ɗaukar ko da kuma sami kuɗin da ya yi da a to amma kana da kuɗin zai karɓa mai kuɗin da ya da tsada da yawa da tsada gaske kuma za su kai miliyan ɗaya ba a bayar to shi ke nan nagode da sada da karka da karka da komi ni dai ka da Shau, za ka iya karɓar kuɗi kamar da su inda ka amsa su. an gaya maka ni mahaukaci ne ko an gaya maka ni gaja ne ban leƙa ba a fice nake ka taɓa ganin inda nama ya zo bakin kura sannan ta yadda ya kubce mata abin da nake so da kai idan ka mai da kuɗin juya su za a yi wani business za a yi da su za su kare ne su ninku to ai sai ka yi min bayanin yadda kuɗin za su ninku sannan su ƙaru yawwa an zo daidai gurin abin da nake so shine Abdulsamad da kake ganin sa mutum ne mai kirki mai tausayi tare da ra'ayi mai wannan abun shine idan ka mai masa da kuɗin zaka ka gaya masa cewa akwai lokacin da yake kai ziyara gidan birsan sai ya fito da kai to bayan ya fito da kai sai kai kuma ka zo ka shiga wani hali iyayenku sun mutu sun bar ku daga kai sai kanwarka kuma tana cikin hali na rashin lafiya to wannan dalilin shine yasa ka zo kana ta neman kuɗi baka samu ba sai ka koma wannan harkar ta baya ta daba ka dawo ruwa kenan saboda haka yanzu da ka gano cewa wannan kuɗin sa ne aka yi wannan abu kaga kai ba za ka iya cin wannan kuɗin ba ka dawo masa da wannan kuɗin nasa in kai haka baka da matsala za ka gane abin da nake gaya ma a gaba ai tunani nake yi kar aje ba a rabu da bukar ba a haifi hagu idan na amince da wannan buƙatar taku kana ganin cewa zaki zai kyale ni ko zai lamunci wannan buƙatar da na zo muku da ita wannan ba matsala bane ba ba ka da matsala da wannan na sai da zan biyo wa abin za mu shawo kan abin babu matsala ba ka da matsala ko kaɗan yi na gaya maka wannan gaskiya kin iya marereta irin ta marasa lafiya sai ka ce a fim? Hmm, to ba dole ba in dai akan kuɗi ne mu ai ba abin da ba za mu yi ba gaskiya ranki ya daɗe kanki yana kawo wuta ta ya aka kika san yana da wannan kuɗin har kika biyo da shi ta inda muke hmm. ku daina raina ƙwallon mangwaro wata ran shi zai zama mangwaro idan an shuka shi wai haka kike shirya mu abinci sai je me ko kai mu abinci kai mu dusa kamar wata akuya <laughs> Mala, me bambancin ka da akuya ban yi tunanin lamba shidan ka yana aiki fiye da nawa ba har kawo yanzu sai yanzu na wada da kai wato shawo kana kwakwalwa ina yaba maka ina yi maka sarawa irin daga susuwa shi din mun kasance ruwa da kifi tsakanin ni da shi ƙarya kake yi ƙaramin ba yahudi wadda wa zaki ya fi ƙarfin shiga shirginka rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi na kamu da sanki yar uwa karki adani rai da numfashi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 zuciya kin cutar da ni rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi kin ci amana ta rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi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 rai da numfashi kin ci amana ta rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi rai da numfashi